sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanku da maraici. Aisha Mu'azu ce tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau. Alhamis sha tara ga watan Maris ta shekarar dubu biyu da 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Hadiza ɗauke da muhimman kanun labarai. To Aisha, birnin da cutar coronavirus ta fi muni a china a karan farko ya kwashe tsawon rana ɗaya ba tare da samun kamuwa da cutar ko ɗaya ba sannan kuma a yayin da shugaban amurka donald trump da shugabannin gwamnati a duk faɗin ƙasar suka juya zuwa ga rundunar soji don taimakawa a yaƙi da cutar ta coronavirus babban ofishin tsaro na pentagon kwamitin shirya gasar wasannin olympics na ƙasa da ƙasa na fuskantar ƙarin matsin lamba akan ƙudurinsa na gudanar da wasannin motsa jiki na olympics na shekarar nan ta 2020 a Tokyo. a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa gwamnatin jihar Legas za rufe makarantu da wuraren ibada a wani matakin kare al'umma daga yaduwar cutar coronavirus. Aisha Sule za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki wanda ta shirya kuma za ta gabatar. Haka nan muna nan tafa da wasu daga cikin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma duk wannan sai kun gyara zama kun saurari halin da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Birnin da cutar coronavirus ta fi muni a China a karan farko ya kwashe tsawon rana ɗaya ba tare da samun kamuwa da cutar ko ɗaya ba. inda a yau alhamis aka bayyana cewa ba sabon kamuwa da cutar ko ɗaya da aka samu a jiya laraba. garin wuhan ya kwashe kusan watanni biyu a rufe a yayin da hukumomi ke kokarin dakile yaduwar cutar kuma a cikin 'yan makonnin nan adadin sabbin masu kamuwa da cutar ya ragu a wasu wuraren kuma a china duk da ma cewa jami'an kiwon lafiya sun bayar da rahoton adadin mutane 34 da ke da cutar a yau alhamis a cikin mutane da suka zo daga wasu wuraren ana ci gaba da damuwa da yadda cutar da ake shigowa da ita daga waje take barazana ga ci gaban da kasar ke samu kasar china ce cutar ta coronavirus ta fi muni tun soma wata a ƙarshen watan disamba inda aka samu adadin waɗanda suka kamu da cutar dubu tamanin da ɗaya kana kuma ta kashe mutane dubu uku da ɗari biyu a yayin da shugaban amurka donald trump da shugabannin gwamnati a duk fadin kasar suka juya zuwa ga rundunar soja don taimakawa a yaƙi da cutar ta coronavirus babban ofishin tsaro na pentagon na da karancin manyan jami'ai na manyan makamai waɗanda a yanzu haka ake ƙoƙarin a cike su da jami'ai na riƙon ƙwariya trump ya da kirjin kashe makudan kuɗaɗe wajen sake gina rundunar sojin ƙasar zuwa mafi ƙarfi a duniya amma kuma a gefe guda yunkurin gwamnati da majalisar dattawa na cike giɓin mukamin fararen hula ya janyo koma baya ga hukumar tsaro ta pentagon ma'aikatar tsaro tana ba da abin rufe hanci da kuma injin shakan iska daga ma'ajiyarta zuwa ga ma'aikatan lafiya da ci gaban al'umma rundunar sojin sama tana rarraba kayan gwajin cutar a yankuna masu tsananin bukata trump ya ba da sanarwa a jiya laraba cewa za a tura manyan asibitocin sojan ruwa biyu na tafi da gidanka zuwa yankin new york harbor da wasu kuma wurare da ba a bayyana su ba kwamitin shirya gasar wasannin olympics na ƙasa da ƙasa na fuskantar ƙarin matsin lamba akan ƙudurinsa na gudanar da wasannin motsa jiki na olympics na shekarar nan ta 2020 a tokyo kamar yadda aka tsara duk da cewa da barazanar annobar coronavirus a lokacin wani babban taron jami'ai da wakilan 'yan wasa daga sassan daban-daban shugaban kwamitin thomas bach ya ce babu wani shiri na soke gudanar da gasar da aka tsara gudanarwa daga ranar 24 ga watan yuli zuwa 9 ga watan agusta zakaran gasar tukin kwale-kwale hasso hudu wato matthew pinsett ya bayyana matsayar ta bach a matsayin kunnen kashi a shafinsa na twitter inda ya yi kira ga kwamitin da ya sauke gudanar da wasannin pinsett ya ce bukatar bin umarnin gwamnatoci na gujewa ga cunkoson jama'a ba zai taba zama daidai da atisayen wasannin motsa jiki da tafiye-tafiye ba sauran shahararrun 'yan wasa ma sun ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu na goyon bayan ra'ayin pinset akan wannan wasan na tokyo yawaitar yaduwar cutar ta covid-19 ya tilasta wa hukumomin olympics na kasashe a fadin duniya soke wasannin neman gurbi a gasar ta tokyo haka kuma ya shafi atisayen 'yan wasa da tsarin shirye shiryen su. Hadiza Kyari kenan ta karanto mana kashin labaran da farko za ta dawo da kashi na biyu amma kafin nan bari mu leƙa taskar rahotanninmu inda za mu fara da rahoton da ke cewa gwamnatin jihar Legas ta ba da umarnin hana tarikan ibada da suka haura mutane hamsin a masallatai da coci. Haka kuma gwamnatin ta ce daga ranar litinin mai zuwa za ta rufe makarantun gwamnati da masu zaman kansu duk dai domin rigakafin cutar coronavirus da ta kama mutane takwas ya zuwa yanzu a jihar. Wakilin sashen Hausa, baban gida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. a wata sanarwa da gwamnatin jihar lagos ta fitar ta bayyana cewa tuni ta gudanar da tarurruka tare da shugabannin addini da na kirista domin daukan wannan mataki kamar da kwamishinan yada labarai a jihar ta lagos benga a motoshin ya yi bayani uh, ya ce wannan mataki an dauke shi ne domin daƙile bazuwar cutar coronavirus na hana taruka a cibiyoyi na addini kuma a kasarin shugabannin addinin sun amince da daukan wannan mataki gwamnatin jihar ta lagos dai ta ce ta kafa wani kwamiti da ya kunshi shugabannin addinin na mutum goma sha biyar da zai sa ido da kuma tabbatar da ganin ana aiki da wannan doka da ko menene ra'ayin 'yan najeriya game da wannan mataki da gwamnatin jihar ta lagos ta dauka na hana tarukan addini da ya haura mutane mutane hamsin ga dai abin da wasu ke cewa hakika dangane da al'amarin wannan annoba da ake ce mata coronavirus 19 akwai abun ban tsoro kwarai da gaske illar take haifarwa wurin alamun nesantar da mutane daga kyawawan ayyuka na kusantar da su ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar ibadu a masallatai kamar sadar da zumunta kamar ire-iren waɗannan abubuwa tarurruka domin kusantar ubangiji subhanahu wa ta'ala addinin islam ya karantar da mu kwarai da gaske na ɗaukar matakai idan aka samu annoba annabi sallallahu alaihi wasallam cewa inda annoba ta bayyana kada a shiga waɗannan wuraren kuma kada waɗanda suke waɗannan wuraren su fito to amma tsoratar da al'umma da firgita wato ainihin wanda yake kusan fita hankali ah, wannan yana iya shafar imanin mutane yana da kyau ya zama al'ummar musulmi ana abu bisa taka tsantsan da tsantseni idan har wato saboda labari ko tsorata ko firgita dangane da wannan annoba za ta kai ga rufe wuraren ibadu da daina ayyukan ibadu musamman sallah da ke kusanta bayi ga Allah subhanahu ta'ala bayi zuwa ga Allah to a ina kuma za a taru a nemi taimakon Allah ta'ala domin Allah ya kawo agaji da kuma taimakon wato taimakonsa ta hanyar da za a yi nisanta ga waɗannan musibu. so abin da ya faru a jihar lagos ya zama izina da sauran kasashen mu na najeriya domin gwamnatin jihar lagos ta ɗauki mataki daga dukkan coci ko masallatai ko makarantu domin a ɗan dakatar na sati ɗaya ko sati biyu so alhamdulillahi kuma muna fata ga gwamnatin tarayya ta sa ido a wajen eh, kamar airport da wajen hanyar shiga da fita. Sanya wannan doka dai ya zo ne a daidai lokacin da majalisar wakilai a tarayyar Najeriya ke shawartar gwamnatin tarayyar Najeriya da ta sa irin wannan doka na hana gudanar da tarurruka na ibada a gurare domin dakile ko rigakafin bazuwar wannan cuta kamar da yadda aka ga an yi a wasu kasashe na musulunci da kuma na kirista a sassa daban-daban na duniya bayan wanda mataki na tsagaita salloli a masallatai da kuma coci-coci har ila yau gwamnatin ta jihar Legas ta dauki matakin ba da hutu ga 'yan makarantu na gwamnati da kuma masu zaman kansu wanda zai fara tun daga ranar litinin din nan kuma zuwa makonni hudu a waje daya gwamnatin jihar naija a arewacin najeriya ta musanta rahotannin da ake danganta mutuwar wasu mutane guda biyu a jihar daya dan kasar pakistan daya kuma dan najeriya da cewa yana da nasaba da cutar coronavirus a cewar kwamishinan lafiya a jihar dr makon sidi makon lamarin ba haka yake ba sannan wanda za ku ji labarin cewa ya rasu a a dam zungeru dam shi pakistani ba dan china ba ne shi ma ba corona ba ne domin shi a tarihin da muka ɗauka shekarar shi ma ɗaya kenan bai hita cikin najeriya ba daga lagos ya zo bai da lafiya ya so da irin wa'annan alamomi muka keɓe shi by the time da aka yi gwaje-gwaje ya mun gano cewa tarin hukana ta wanda ake cewa tb ɗaya eh, don mun yi contact da ncdc an dauki jini an dauki komi an yi komi mun fahimta cewa ba ciwon wannan hawan jini ne ya samu bugan zuciya wannan tarim tv ne babangida jibrin murai amurka daga najeriya a gaida baban gidan jibrin da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc kan mitoci 1931 da kuma kilo da talatin a matsakaicin zango masu mu a jamhuriyar nijar kuma za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa zango na 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe ana iya kama mu a shafukanmu na intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Hadiza Chari da ƙarashin labaran duniya. Ƙasashen Afirka uku ne cutar coronavirus ta fi muni a ɗaukacin nahiyar amma mataimakin daraktan hukumar dakile yaduwar cututtuka ta afirka acdc ya ce akwai bukatar daukacin nahiyar ta dauki kwararren matakai kwayar cutar na haddasa matsaloli a sauran sasan duniya don haka mu a afirka dole mu zama a shirye kada ta yi muna irin kaka gida da ta yi wa kasashen turai da asiya domin kuwa tsarin kiwon lafiyar mu ba zai iya tunkarar ta ba dr ahmed ogwal ya faɗa murya amurka Okwad ya kara da cewa hukumar sana taimakawa kungiyar kasashen Afirka wajen tallafawa kasashen da dabarun yakar cutar ta hanyoyi uku da za su iya kare kansu. Sun ku hada da inganta hanyoyin gano cutar a tashoshin jiragen ruwa da asibitoci kana da samar da kayan aiki don gwajin cutar ta COVID-19 wanda ya zuwa yanzu kasashen Afirka 43 suna da duk waɗannan na'urorin da kuma ɗaukar mataki na gaba da kuma killace duk wasu masu ɗauke da cutar da kulawa da su. An tsara aiwatar da hukuncin rataya ga wasu maza hudu da aka yanke hukuncin laifin aikata fyaɗe da kuma kisan wata mata a cikin wata motar bas a New Delhi a shekarar 2012 a ranar Juma'a duk da cewa loyoyi sun yi kokarin jinkirta makomarsu. su. shari'ar ta janyo zanga-zanga a indiya da ma kasashen waje lamarin da ya janyo bukatun masu fafutukan samar da hukunci da kotuna na musamman da za su kula da cin zarafin mata kotun kolin indiya ta tabbatar da hukuncin kisa da aka yanke wa mutanen hudu shekaru uku da suka gabata yayin da kuma ta yi watsi da bukatar sake nazarin hukuncin shekara biyu da suka gabata tun da farko an gurfanar da maza shida ciki har da wani matashi mai shekara goma sha takwas da laifin ana zargin na shidan ya kashe kansa a gidan yari jim kaɗan bayan an soma shari'ar madalla a gaida hadiza cari da ta karanto mana labaran duniya daga nan sakin hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ya yi da ni da hadiza za mu koma gefe mu baiwa aisha tana dama ta gabatar da shirin lafiya uwar jiki ya ubangiji sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki allah amin amin tuma amin uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu da saduwa da ku a cikin shirin kuna lafiya uwar jiki shiri da ke kawo muku batutuwa da suka danganci kiwon lafiya kamar kullum aisha sula ce ke gabatar da shirin makonni biyu da suka gabata mun kawo muku bayanai akan cutar nan ta coronavirus wanda aka yi wa lakabi da covid-19 To a yau ma saboda tambayoyi da suka shigo mana da dama da suka danganci cutar na coronavirus muka ga ya dace mu gayyato Dr. Muhammad Ladan domin amsa mana. Ku biyo mu don ku ji yadda hirar tamu ta kaya. To kamar yadda muke cikin wannan eh, fargaba na wannan cuta ta coronavirus, muna ta ganin yadda abubuwa ke ta tafiya yadda cutar take daɗa yaɗuwa yadda take ta bazuwa ana kuma ta ɗaukan matakai ƙasashe na ta ɗaukan matakai daban-daban kamar yau ɗin nan ma a cikin jawabin da shugaban ƙasar amurka ya yi ya daɗa nunawa cewa za a rufe ma iyakar ƙasar nan da kanada to wannan ma wani mataki ne na na hana yaduwar cutar. To kana ganin cewa wannan mataki da ake ɗauka na hana mutane fita an rurrufe ma'aikatu, an rurrufe gidajen, an takaita fita, an takaita tafiye-tafiye da dai makamantansu. Har ma na ji ana cewa duk masu appointment ma da suke da abin appointment na ganin likita za su iya takaitawa saboda su mai da shi kamar a waya. To kana gani wannan matakin ya yi kenan? Kun ba a yi haka ba. Hmm. In ta iya so mai yaguwa da yawa to su ma masu aikin asibiti ko masu aikin lafiya na kasar nan ba za su iya taimakon ko da suke da rashin lafiyar ba. Hmm. Kamar in zuwa su suka so in rashin lafiya ya tsanani hmm. akwai na'ura da ke sa mutane su yi numfashi da wuraren da ake sa mutane irin masu ciwo da tsanani dinnan. To in mutane sun yawa ba a cikin lafiyar za su yi ma taimakon su tsoron da suke yi kenan mm. yasa ba su mutane su fita da yawa kada mutane da yawa su kama da ciwon gaba ke daya mm. tsoron su kenan eh. To yaya batun abinci fa dan wasu wasu guraren sai ka ga sun zauna a gida ne ba sa fita ma su tafi su je su nemi abinci saboda haka abinci na restoran na gidan sai da abinci suke ah, sawa a kawo musu a gidajensu. to baka gani ta wannan hanyar ma za a iya yada kwayar cutar to ana iya yada shi ta wata wannan amma wannan ba zai yadu da yawa haka ba abin da ake su ma masu kawo maka abinci mm. za su zo in sun zo kofar da gidanka ko kofar mm. sauranka mm. ba za su zafi abar maka abinci a bakin kofar ne su yi nisa da wurin sai su ce maka abinci a bakin kofar ka sai ka fito ka dauki abinci ba za su ganka huska da huska ba haka abin ba su aiki na. To, um, likita akwai tambayoyin masu sauraronmu da yawa da suka aiko. Akwai Alhaji Mele Umara yana so ne wai a fahimtar da shi a kan sababbin wannan cuta ma ta corona. Yaya karfinta kuma idan ya shiga jikin mutum? Shin yana ɗaukar lokaci ne kafin mutum ya warke? Tambayar tasa kenan. to shi wannan corona din yanzu mm. sabon cuta ne mm. to shi wannan cuta in kwaya cuta ya shiga jikin mutum ya dan ya dauki kwana biyu zuwa goma sha hudu kafin ga alama cuta. Mm. akwai shehu adamu kuma shi ya ce wai me yasa cutar wai ta gagari kundila kamar tana yana ganin kasashen da suka ci gaba ta nan cuta ta billo to amma wai har yanzu an kasa magance ta to aikin kin san wannan abin da ana kira novel virus abin da turanci ana kira to cutan da ba gane kansu ba mm. wannan sabon cuta ne mm. kin san irin cutar da ya kama da kin san kamar shekaru baya akwai kamar irin su SARS mm. da ma daga Malam Madori a jihar Jigawa. Ya ce wai menene wai gaskiyar cewa wai idan mutum ya kamu da wannan cuta wai wai akwai <laughs> macen gizo-gizo wai wato wai idan aka yi amfani da shi wai shi kenan sai um, mutum ya warke. a wannan hajji a wannan canfi ne da wannan ba silbi kimiyya ba su gano wannan ba amma wannan canfi ne na muna gida hajiya nesa da mutane dai shine babban mataki kenan domin na gaba mm, murtala ibrahim dama zangon daura ya ce wai a gaya masa wai sabbin matakan tsafta don kare kai daga kamuwa daga wannan cuta so sabbin akwai sababbin abinda zan ce kin sai kamar nan kasashe abinda man na manta faɗa wannan malam mm. wanke hannu yana da mahimmanci kwarai da gaske mm. wanke okay. matakai ko kuma irin abubuwan wasa kamar na katun da ake ta yadawa a shafukan sada zumunta za ka ga mutum ya je aski da ya yi atishawa sai a ɗauko abin feffesa a feffeshe guri a feffeshe guri. Abin ake cewa an da zai atisha ko a cikin babban rigar ko a rigar ka mm. ko kuma ka sa hannun ka kada ka yi atisha kawai kowa na abin nan bai kamata a yi haka ba. Ko kuma inda kana dan ah, aka saba ka mm, mm, mm. yadda dai aka saba <laughs> da matan ana mura <laughs> to, likita um, tambayoyin namu kenan amma za mu so kuma ka faɗa wa um, mutane wani hali ake ciki a yanzu irin yanayin da ake ciki sabila da za ka ga cewa kamfanoni manya-manyan kamfanoni fa sun rurrufe sabila da wannan cutar sun wasu sun sallami ma'aikatansu na wushin gadi wasu kuma sun sallami ma ma'aikatansu kenan saboda suna ganin kamar wannan koma baya ne ga tattalin arziki haka abin yake ya abin yake ga tattalin arzikin ƙasa. wannan abin kan yana rage tattalin arzikin ƙasa kwarai da gaske domin tsoron da suke kin sa akwai wasu kasashe kamar Italiya mm. ba su lura da suke hana mutane haduwa da yawa ba kin ga abin da yake masu lobar ya ɓaci a nan mm. saboda haka abin da suke so a nan kasar kada mm. kada ya kamar yadda ya a Italiya to shi yasa suke sa rurrufe kamfanin kin san yanzu ma gwamnati na so ta taimaki mutane a kan a kasar nan yadda za ta taimaki ɗan kuɗi da dan kashewa da ɗan sayan abinci da sauransu to shi yasa manyan kamfanonin nan suke tsoro domin in aka in abin ya tashi sosai to komai na Allah ne zai iya daukan rayukan mutane da yawa tsoron da suke yake shi yasa amma wannan dole zai rage abubuwan kasar nan sosai mm, hajiya mm. Eh. Mm. to likita mun gode kwarai sai mun sake ka to hajiya na gode Allah ya kare mu da lafiya amin amin kuma Allah ya kiyaye mu da wannan alowar amin madalla na gode to muna fata Allah ya takaita mana kuma ya kawo mana ƙarshen wannan cuta ta coronavirus. Godiya ga Dr. Ladan da kuma dukkan waɗanda suka taimaka wannan shiri ya zo gare ku musamman ma Julie Lathers Gresham. A madadinsu ni ce Aisha Sule a kasance cikin ƙoshin lafiya. Amin, amin, tuma amin, Allah. amin, amin, tuma amin, ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Ne ya shafa. A gaida Aisha ta da shirin lafiya uwar jiki. Sama sauraro sashen Hausa na muryar Amurka kuke sauraro daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga wannan saƙon. yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka a kai-a kai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki. Yau da gobe